أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa da sayan halitta a nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ran tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance da gaskinsu. barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta laraba wacce ta dace da biyar a watan jimada da akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wadda ya dace da 26 miladiya shekara 2025 Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu imam Ramadan Yusuf فغمده الله برحمة منه عندما كتاب هو قوة ماكو دومين كاراتو شكو وانا لتاكي نا شرح مسائل الجاهلية ولفر الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه yau kuma shine darasinmu na ɗari da takwas a cikin wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu amfana da abin da muka karanta ya wuce abin da za mu karanta ma Allah ta amfana da mu da shi a zaman da ta gabata mun tsaya a matsala ta ɗari da goma sha biyu a yau za mu tashi a matsala ta ɗari da goma sha uku malaka khalaqul haqqi bil batil liyuqbala daga cikin ɗabi'u na ahlul kitab yahudawa da nasara akwai shakuɗa gaskiya da ƙarya a haɗa su wannan ƙarya ne wannan ɓarna ce wannan gaskiya ce daidai ne sai a haɗa su guri ɗaya a shakuɗa su me yasa suke haka li batil saboda shi ta barnan ta samu karkuwa saboda barna an san aka zo da barnan tsagwaranta a fili tsararanta ba za a karfa ba kama sai a shakuɗa barnan da damun da yake daidai so da barnan ta samu shiga so da barnan ta samu shiga wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na ahlul kitab musamman yahudawa suna da wannan ɗabi'a za a zo da magana kare kamar ai gaskiya ne sai ka shiga ciki sai ga shi barna ce tsagwaranta amma an mata kyali ne ko abin da muke fama da shi a wannan zamanin da ka dinga buɗe ƙungiyoyi na human rights kaga an ce human rights za ka ce abu ne mai kyau za su hana cin zarafi za su hana cin mutunci in an zalunce ka za su kwatan maka haƙƙinka a shi ne asalin human rights ɗin ka amma shi ne abinda suke yi a'a an lullube shi ne da wannan suna don a yi faɗa da addini sai a fara bin abubuwan da su ne addininka sai a yi fada da shi a nemi a rubuje shi da sunan humarai aka zo aka ce karku tilasta mata su sa hijabi is their human right su fita ba hijabi ko da sunan human right aka ce kuwar mata su ta kuduwa da maza a ko'ina su gogayya ku fito su yi contestin a siyasa su zama har a fatikan siyasa akwai women leader to me haɗa wannan da human right a'a dama sunan human right din kawai an yi ne shine khalqul haqqi bil batil din cakuɗa ƙarya da gaskiya sai kaga sunan da tutan abu ne mai kyau amma asalin abin da ake so a tallata wata barna ne da sunan human right sai a ce daga yau an yi doka kar wani ya ƙara yi ma'yar shi mata kaciya har ka kira shi domin sunan da musulman mace suna kira shi wannan sunan suna kira shi wa genital mutilation ba mutilation ba ne su haka ke kira shi da suna neman wata suna za su ba shi su aibanta shi ku kyamata abin kuɗi shi za ka kira shi haka amma shi ma circumcision ne yadda na maza ke circumcision haka na mata ma yake ba mutilation ba ne a ba ga duka an zo ne a ƙarƙashin wannan umbrella ɗin an gane kafin ku farga sai ku ga to wannan ɗabi'a ce ta yahudawa ɗabi'a ce ta arna yana daga cikin su. annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya sa'a musu akan wannan ɗabi'ar malaki al-mas'alatu thalithatu 10 ba'da al-mi'ah mas'ala ta 13 ta 113 shi lafsul haqqa bil batil cakuɗa ƙarya da gaskiya cakuɗa ƙarya da gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alƙur'ani kuma ya hana mu mu ɗabi'antu da ɗabi'a ce hudawa na cakuɗa ƙarya da gaskiya Allah ya kira shi ƙarara cakuɗa ƙarya da gaskiya a gurare guda biyu a cikin alƙur'ani a cikin suratul baƙara aya ta 42 da kuma cikin suratul ali imran aya ta 71 suratul baƙara duka kuma gurare biyu ana magana ne da ahlul kitab banu isra'il na suratul baƙara Allah madaukakin sarki ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum a cikin sautu ali imam Allah ce ya ahlal kitabi lima talbisul haqq lima talbisuna al-haqq bil batil wa taktumuna al-haqq wa antum ta'lamun akan Allah ya magana da banu Isra'il so da farkon safan ya bani Isra'il kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddatukum 'ala al-alamin aw ya ya bani Isra'il kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi 'ahdi أوفي بعهدكم وإياي وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ثلاثة نعم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون هذا دوك ده الكتاب الكتاب أكيد أنا أنكر كراس بنو إسرائيل aka musu wani wasu umarni da yawa ya ka Jawala talbisul haqqa bil kada ku da ƙarya da gaskiya kar ku da ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa kuma kada ku koya abin da yake gaskiya an gane ku alhaqqu na farkon malumar take yana da bambanci da alhaqqu na biyu na farko Allah madaukakin sarki ya ce wala talbisu al-haqqa bil batil yana magana ne da su akan littafin su da suka cucca ku da komai da komai shi yasa wa tafti shi yasa wa taftum al-haqqa yaro da wawul aqaf sai da maka kuma wata magana ce sabuwa wata hanin ne na daban an fahimta an fahimta ku amma duka ya yi samu jazuma ne saboda lamun nahiya da zuwa farko Allah ce wala talbisu al-haqqa bil batil abinda kuka yi ma littafin ku na ku cire wani abu ku sa wani abu ku cire wani abu ku sa wani abu dauka da ƙarya da gaskiya sun san in suka zo da karnan tsararanta ba za a ƙarfa ba amma suka zo da sunan shi ne littafin da annabin mai zo da shi za a karfa sai dai an shiga cikin sai a game ƙaryan wanda kafin kuma iya warware cewa wannan da ke cikin ƙarya ne ke littafin sha wahala lokacin wasu da za sun fata, to sai Allah ya hana su ولا تكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل ثلاثة وتكتموا الحق بمعنى ولا تكتموا الحق da inda ba la'an nahiya ɗin ta take aiki a takku wala zai zama wa takku nuna ne amma nuna ɗin nuna ɗin ya tafi ne kawai da la da ke farko su shine ke aiki a nan mana wala taktumul haqqa kuma kar ku koye gaskiya alhaqqa anan suka ce kar ku koye ma mutanen ku cewa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon da Allah ya aiko shi so da ai sun san shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum haka Allah ya faɗa sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su sun san shi to sai Allah ya hana su kasu cakuɗa littafin da ke hannunsu su tukuɗa shi da abin da yake ba daidai ba abin da yake ƙarya kuma sarku kar su koye ma mutane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah yake zai aiko wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun wallahi kace wawu annan wawu al-hal al-hal kuna sane da gaskiya? kuna sane da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi amma kuma ku koye an fahimta kaga Allah ya hana su al-hal suna sane so da su yahudawa da ma batan su bata ne na sani su a sanar suka bata shi yasa Allah ya kira su al-maghduba alaihim Allah ya yi fushi da su so da su sun bata ne da sani da ilimi duk abin da bai hude yake yi wanda ya kai a cikin su ya san abin da yake barna shi amma sun ki su yi imani ne haka da min indi an kusayin so da wata hasada da suke cikin zukatansu to haka wannan aya na sotul bakara Allah madaukakin sarki sara'atan yayi hani ne ya hana ta kuɗa ƙarya da gaskiya ya hana ɓoye gaskiya alhalin ana sani amma cikin ali imran aya ta saba'in da ɗaya sai allah maɗaukakin sarki musu istifhamul inkari ai maka abu kamar tambaya ake maka amma ana maka inkari ne ana hana ta ne Allah ce ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun Allah ce ya ku ahlul kitab ya kuma abota littafi lima talbisuna al-haqqa bil batil me yasa kuke takuta ƙarya da gaskiya wa taktumuna al-haqqa kuma kuke koya abin da yake gaskiya? wa antum ta'lamun al-hali kuna sane kun san me gaskiya kun san menene ƙaryan me take barna me yasa kuke haka kaga Allah madaukakin sarki ya san me yasa kuke yi ya san wa shi ya halitte su ya fi su sanin kansu amma Allah ya abin da sigan tambaya amma inkaci ya shi ne ake kira shi istifhamul inkari kai da mutum magana kamar tambaya kake masa amma shi ya san ba tambaya bane hana shi kake yi an gane shi to Allah madaukakin sarki ya hana ya hana su kuma ya hana mu kamar yadda muka fara al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab so duk wanda a yau shi ma zai zama daga cikin ɗabi'unsa akwai asali barna yake so ya tallata wa mutane amma ya san in ya zo da barnan ba za a karfa ba sai ya ɗauki abin da yake daidai sai mata fenti an fahimta ku sai mata fenti sai an shigo ta ga ashe ashe ashe barna ce to ya ɗauki ɗabi'a ce irin ce huda da Allah madaukakin sarki ya hana su an fahimta ku za mu zo mu ji me dalilin da ke sa barna yayi tasiri a zuciyar mutum insha Allah ta'ala malam ko zai ce min adati kuffar wa ahli al-jahiliyya min al-yahudi wan nasara wa ghayrihim yace daga cikin al'ada ta kafirai da ahlul jahiliyya musamman daga yahudawa da nasara da wasu su labsul haqqi bil batil akwai cakuɗa ƙarya da gaskiya yace ce labsu huwa al khalaq aka ce al labs cakudawa fahim hum yaqlituna al haqq wal da suke shi suna daukan ƙarya da gaskiya sai su hada sai su cakuda shi min ajli an yaruja al amma manufansu ita ke barnan ta samu shiga so da sun san in suka zo da barnan ba za ta karbu ba to bari a mata kwalliya an gane ku eh, sai an karba ta ga barnan ta samu isa inda ake so a kai yace li annahu law kana al-batil wahdahu ma qabilahu ahad sura inda barnan ce ita kadai babu wanda zai karfa lakin idza nubisa bil haqqi fa inna al-aghrara min al-mu'minin wa qatir an-nadar yaqbalunahu yace amma in aka cakuɗa ta da gaskiya to fa innal abrara waɗanda aka ruɗar da su waɗanda ba su da tunani daga cikin masu imani wa qasirin nazari da waɗanda suke da takaituwan tunani ba su da zurfin tunani yaqbalunahu sai su karba sai su karba wannan maganar da malam yayi ya daga cikin darussa da maluma suka fitar musamman a kisan faluka da jalut da Allah ya bada labari a cikin alqur'ani shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shi ma irin wannan maganar a cikin Alfurkan bai alfurqan bain alhaq wal butlan shi duk lokacin da duk lokacin da barna ta taso ta dun faro mutane babu wanda ke iya fahimtar cewa wannan abun barna ce sai masu zurfin tunani masu nazari masu hangen nesa ba kowa yake iya ganewa ba ba kowa yake iya ganewa sai waɗanda suke kallo da haske na wahayi kallo da haske na shari'a suke iya hangowa shi yasa suka ce shi yasa lokacin da su mutanen waɗannan mutanen na banu isra'il suka zo ka samu annabin da ke tare da su suka ce iji allana malikan muqatil fi sabilillah ta sanya mana wani sarki wanda zai jagorance mu don mu yi yaƙi don ɗaukar kalman Allah haka suka faɗa ku wani amsa annabin ya ba su hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu yanzu ba ku tunanin aka wajabta muku yaƙi za ku gudu ku malama suka ce wannan tambayin da ya musu ba yana da yakinin za su gudu bane amma a ka'ida akwai wani abu da ɗan adam ya fama da shi ɗabi'a ce ta ɗan adam duk abin da ɗan adam ya tashi zai yi don karan kansa sai ka fara tsoratar da shi anya zai iya sai ta muka e eh, zai iya to zai iya ba bakin kokarin shi ne iya ɗin sau da karin abin da ka faɗa a kai shi ya zama gaske ko haka wani ko da zai kasa kake bare ke kai an fasan da faka mana wani mu dai karasa kawai zai yi kuma bakin kokari shi ya zama abin da aka yi hasashe a kan shi nan ya me ya zama gaske kaga wannan saboda annabi ne ke magana saboda ta haifan waye dan adam ya san dan adam shi ma wanda aka sa musu ya zama shugaban su jagorance su yakin shi ma sai bai tafi da su ba saboda ya san cewa in kana shugaba in ya zauto ba ka da sama da kashi casa'in na biyayyen mabiyanka babu inda za ka dafi a ce kai ne shugaba kana shugabanta mutum goma katal amma mutum shida ba su yi maka biyayya to ba inda za ka tafi za ka zauna wuri ɗaya ne da wannan dalil ya sa shi ma shugaban so da wannan hangen nesa da Allah sada Allah ya faɗa inna Allah tafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah ya ce Allah ne zaɓe shi ko da ya ƙara mishi yalwa a ilimi da mai da ƙarfin jiki sai shi ma musu jarabawa so da ya san in ba a samu biyayya ba to ba za su yi galaba a yakin ba shi yasa sai musu jarabawa ce inna allahu mutalikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni ومن لم minni illa مني إلا من اغترف غرفة sai ce to ni ma ga jarabawa ta matsayina na shugaban ba zan je yakin nan da kowa ba sai wanda akwai wani ruwa za mu haɗu shi a nan gaba wannan ruwan duk wanda ya sha wannan ruwan to na tire shi a cikin sojoji na duk wanda bai sha ba yana tare da ni duk wanda kuma wanda ya sha bai wuce dan tafin hannu ɗaya ko ya zuba a baki ya jiga koto ba shi ma yana tare da ni amma duk wanda ya sha ya koshi ba shi tare da ni yanzu umarni yake ba ku a matsayina na kwamanda malamar ka ce ya yi haka yi so da ya je yakin da waɗanda suka yi da shi shugaba ne an gane ku da suka zo ayan sun sha Allah ce fasharibu minhu minhu illa qalilan minhu da yawa sun sha sun koshi sai yan kadan da yawan nan kuma sai bai tafi da su ba daga karshe kuma waye nasara shi ya nasara da an shiga filin daga ne kai tsaye abokanan adawa suka ta suna tasowa sai wa'annan da ba su da bai suka jura suka gudu su ba masu biyayya me zai faru za su bi su an fahimta ko shi yasa duk wani abu da zai da ake zo a fuskanta in dai akwai hatsari to waɗanda Allah ya ba su basira na tunani da wahayi suke gane cewa abin nan yana da hatsari shi wanda bai da wannan tunanin bai gano wa sai ta riga ta faru sai ta riga ta faru a ƙarshe sai nasara kan min fi'atin qaliyatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah a ƙarshe Allah ce wa qatala Dawud jaluta wa atahu Allah ilma wal hikma wa 'allamahu mimma sha'a to kaga wannan shine abin da malam shi ma yake ishara a nan duk da in aka dauki aka yi bata falliya da gaskiya to masu gajeren tunani waɗanda ba sa tunani mai zurfi to ba sa iya gane cewa wannan abu akwai barna a ciki ba sa gane sai an yi nisa mala ce wani suna cewa hada fihi haku. za ka yi suna cewa a wannan abun ai gaskiya ne fa yaqbalunahu kulla sai su karfe shi gaba da amma laifi amma law annahum qabilu al-haqq wa raddu al-batil yace amma inda da suka zo ƙarfan sai su ƙarfe abin da yake daidai a ciki abin da yake na barnan su yi watsi da shi to kana hasanan da sun haka to da sun kyauta yace lakin idan qabiluhu kullahu fa hadha huwa al amma su karfe shi gaba ɗaya to nan ne ɓarnan yake nan ne kuskuren yake ce falwajibu ala ahalin nazari abin da yake wajibi akan waɗanda suke da zurfin tunani wa ahalin Ukulis salima da masu kubutacciyar hankali annahum la yaqbaluna ashiya ala to su nan ba sa karfan a kowane abu ba tare da sun tunani ba ha ay min gairi tafkir ba sa karfa abu ba tare da sun yi tunani ba duk abin da su karfa ce sun yi nazari ce sun duba sun yi nazari mai tsawo akai su tattauna su duba kaza me zai je ya dawo me zai zama karshen al'amarin tukun sai su yi amma ba a zuwa wanda suke da zurfin tunani musamman masu tunani da haske na wahayi kawai a zo da abu su karfa ba sa wannan malaka bal yumahisunaha suna tacewa wa yakhtabirunaha suna tankadewa fa yaqbaluna ma kana fiha min haqqin sai su karfi abun da yake ciki na daidai wa yarudduna ma kana fiha min batil sai su mayar da abun da ke ciki na barna an fahimta to wannan shine abun da masu hankali suke yi duk abin da yazo da siffa ta abun daidai sai sun duba in suka tabbatar wannan abin akwai gaskiya a ciki to sai su karfe gaskiyan abin da yake sabanin gaskiyan kuma sai su mayar da shi sai ce wannan ba mu so muna son daga nan zuwa nan daga nan zuwa can ku rika kayan kaga bambancin su da waɗanda ba su bake malike fal kuffaru qad yakuruna al haqq la raghbatan fil haqq yace kafirai qad yakuruna al haqq sa iya samun su su ringa su faɗa abin da yake gaskiya ne su furta abin da yake gaskiya ne amma kuma la ragbatan fil haqqi ba sun yi haka ne dan suna da kwadayin gaskiyan ba wala mahabbatan lahu ko ba sun yi haka bane dan suna son gaskiyan wa inna ma yadhkurunahu min ajli tarwid al batil fi a suna fadan gaskiyan ne so su samu su kawata shi da su kawata barna da shi su samu su cusa barna a ciki shi yasa suke fadan gaskiyan yasa suke faɗan gaskiya an fahimta ku sai ce wal wal wajib abin da yake wajibi a tanabbuhu li hadal abu. mu zama muna faɗake akan irin wannan al'amari wa huwa tamyizul ashiya faɗakan kuwa shine mu rinka bambancewa tsakanin al'amura mu rinka bambancewa duk abin da zo mana ba mu iya ganewa ba ai qur'ani ya ba mu mafita ƙur'ani ya ba mu mafita Allah ce walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu Allah ce duk abin da zo muku ya rikita ku kar ku rinka gaggawa yin hukunci Allah ce da sun mai da shi zuwa ga Allah sallallahu da sun mai da shi zuwa ga malamai daga cikinsu. da su malaman za su san menene daidai menene barna shine mafita so da a matsayinka na musulmi kamar da muka ta emphasizing a satin da ya gabata a matsayinka na musulmi gaba ɗaya rayuwanka fa addini gaba ɗaya rayuwanka addini gaba ɗaya karka taɓa tunanin ga wani lokaci da ba addini ba ne rayuwanka kanka taɓa wannan tunanin rayuwanka addini gaba ɗaya har tafiya ba musulunci sai da ya koya maka yadda za ka yi tafiya a to addinin da ya koya maka yadda za ka shiga ban ɗaki da yadda za ka tsuguna ka yi banɗaki ka yi ba haya yadda za ka yi boli to menene rage kuma gaba ɗaya rayuwarka addini za ka duk abin da ka ga ka fuskanta a rayuwa ya rikice maka neman fita a wajen Allah neman fita a sunan manzan Allah sallallahu alaihi tambayi malamai me take mafita akan kaza akwai mafita ma faratna fil kitabi min shay' Allah ce mu gaza komai ba cikin littafi duk abin da muka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi rayuwar mu gaba da ba abin da Allah ya gaza malike to dole mu zama muna iya bambance al'amura yake wa adamu tasarru'i fi qabulha lima yadhharu fiha min bariqil haqq dole mu guje ma gaggawan karfa saboda abin da yake ciki na walqiya na gaskiya hatta tuktabar wa tumahhab har sai an rere an tankade an tace wa yu'khadhu ma fiha min haqqin sai a dauki abin da ke ciki na gaskiya wa yuraddu ma fiha min batil abin da yake ciki na barna kuma sai a sai a mai da shi sai a karfa an fahimta ku haka ake yi yace wa hada inna ma ya'lamuhu ahlul ilmi wa ahlul basira yace wannan kuma babu wanda yake sanin ya iya bambanta wannan sai ma'abota ilimi ma'abota tunani da hangen nesa su kadai suke iya wannan su kadai suke iya wannan saboda suna da akwai akwai zaunannu akwai gawabi zannannu waɗanda ko za a ɗauki abin ne a ɗora akwai sikelin ma'aunin yana suna da shi ko za a ɗauke shi ne sai a ɗora kan sikelin in ya samu zama sai a ce maka eh ya dace da shara shikenan in bai samu gurin zawa ya ce maka bai dace bai dace da shari'a ba shikenan an wuce gurin an wuce gurin amma kai zama kawai komai kai za ka shiga mai mun ka ce a kai neman kudin ka kawai kake yi to babu wanda shari'a ce akan neman kudi babu amma abin shari'a shari'a qur'ani ma shekwa maka neman kudi ai shekwa ne maka neman kudi shekwa ne maka neman ba shi qur'ani yake ku fita ku nema wa faftahu min fadlillah kuje ku nima daga falalan Allah me falalan Allah ba duk kudi bane Qur'ani ma a cikin Al-Qur'ani gaba daya Allah fa yana kiran kudi ne da khair kusan duk inda Allah ya ambata khair a Qur'ani yana nufin kudi ne Allah na kiran kudi ma kawai alheri haka Allah ke kiran kudi ashe Qur'ani sai sai muhimmancin kudi amma in zaka nima zo ka koya zo ka koya karka yi na abiyari ma a sha kiɗa Malaki wa ammal awam wal juhal yace amma ga magarin mutane da waɗanda ba su da ilimi wa qasirun nazari da masu gajeren tunani fa yankhadi'una fi mithli hadhihi al umur sai a yaudare su sai su yaudaru da irin waɗannan al'amura fatanfali alaihim sai abubuwan su cakuɗe musu yace lakinnal wajibu alaihim sai dai abunda da ya zama wajibi a kansu an yas'alu ahlal ilmi shi ne zai tambayi ma'abuta ilimi zai tambayi malamai tambaye su ga kaza da kaza da kaza da kaza me kike mafida me kike menene abinda shari'a take akai a shiryar da mu wa yastashiru ahlan nazari qabla qabuliha su yi shawara da masu zurfin tunani kafin su karfa hatta yaslamu min at-tamwih har su kubuta daga cakudon ƙarya da gaskiya an gane ku Allah ya samu dace maluma su yi bayanin akwai dalilin da yake sa barna ta samu gurin zama a zuciyar mutum akwai dalili ba kawai ba bane malam ibn qayyim a cikin alfawa'i ya yi magana mai tsayi akan me yasa in ɓarna ta zo take samun gunin zama a zuciyar masu imani ba da cewa um, ce fa’iza kanal kalbu mumtali an bilbaɓil aikikadan wa mahabbatan lam yi bukafihi laikikadin haƙi wa mahabbati yi maubi’un in dai zuciya ta zama ta cika da ɓarna da san barna da ƙurita barna to ba ta bar ma gaskiya wani guri ko da bigire ɗaya zai zauna yace kama annan lisana idan shagala bi takallumi la yanfa lam yatamakkan sahibuhu min an-nutqi bima yanfa'uhu yace kaman yanda kamar harshe ne in ta riga ta shagalta da kuruta abubuwa mara su amfani an gane ku. to zai ma wannan harshen wahala ya zo ya dinga furta kuma abin da zai amfane shi to haka zuciya ma take in ka ga zuciya ta ki daukan alkhairi to akwai sharri ne a cikin zuciyar kuma sharri da alkhairi ba sa zama ba abokan zama bane in ɗaya zai zauna dole ɗaya mai ya ba shi guri sai ce illa idza farraga lisanahu min an-nutqi bil batil in ka ga mutun ya iya furta gaskiya da furta abin da zai amfane shi to dole sai ya kubutar da harshensa daga abin da yake barna to tukun sai harshen ta iya furta abin da zai amfane shi yake wa kadhalika aljawarihu idha ishtaghalat bighayri at-ta'a lam yumkin shaghluha bit-ta'ati illa idha farragaha min dhiddiha to haka ma gaban jiki gaba da idan gaban jiki suka shagalta da abin da yake na rashin biyayya ga Allah to ba ta iya samun shagaltuwa da biyayya da Allah sai lokacin da gaban ya daina sa'a ma Allah yace fa kadhalika alqalbul mashghul bi mahabbati ghayrillah haka ma zuciyar da ta shagalta da son wani Allah wa iradatihi da biyayya ma wani Allah wa shauqu ilayhi da mitin da jin dadi da nutsuwa da wani Allah to la yumkin shaghluhu bi mahabbati wa iradati wa hubbihi wa shauqi ila liqa'i to wannan zuciyan ba ta samu daman san Allah da jin son haɗuwa da Allah madaukakin sarki ba illa bi tafrigihi min ta'alluqihi bi ghairi in kaga zuciyar nan zo tana son haɗuwa da Allah tana jin daɗin ambaton Allah to dole sai an wanke wannan zuciyar da son da jin daɗin wani wanda ba Allah ba sai wala harakatan wala harakatan lisan bi dhikrihi wal jawari bi khidmatihi illa idha farragaha min dhikri ghayrihi wa khidmatihi haka ma kai da kawowan harshe ba zai ji daɗin ambatan Allah haka gangan jikin mutum ba zai ji daɗin yi ma Allah hidima ba har sai harshen da gangan jikin sun kukuta daga yi ma wannan Allah hidima ce ce fa'idan tala alƙalbu bi shuguli bil makhluki والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه ceto haka zuciya in ta cika da shagaltuwa da abubuwan halitta da koyon ilimin abun da zai da amfani to wannan zuciyar ba za a samu wani bigiri ko ɗaya ba da zai shagalta da san Allah da sanin Allah da siffofinsa da sunayensa da hukunce-hukuncensa mala yake wa sirru zalika anna isra alqalbi ka isra al'uduni yake sirrin shine yanda zuciya ke mai da hankali wajen sauraro to haka yadda kunni ke mai da hankali wajen sauraro to haka zuciya ma ke mai da hankali zuwa ga duk abin da ya shiga jikinta yake fa idza saga ila ghairi hadithillah lokacin da kunni ya natsu zuwa ga jin wani abu ba maganan Allah ba lam yafatihi isba'un wala fahmun li to ba wani abu da zai ragu ma zuciyan na sauraron maganan Allah madaukakin sarki yace kama idan mala ila ghairi mahabbatillah kamar yadda ita ma zuciya in ta karkata zuwa ga son wani wanda ba Allah ba lam yabqa fihi mailun ila mahabbati to babu wani gurbi da zai rage a zuciyan wanda zai karkata zuwa ga son Allah maɗaukakin sarki ce fa'ida na tsakal kalmu bai gairi zikiri in zuciya ya furta wani abu saɓanin ambatan Allah lam ya buka fihi mahallul limutuki da zikiri kallifan to babu wani abu da zai rage a zuciyar na ambatan Allah kamar yadda harshe ma lokacin da ke furta wani Allah ba abin da zai rage a harshe na ambatan Allah kamar yadda a lokaci ɗaya ba za ka kira Allah kuma ka kira wani Allah a lokaci ɗaya zai yi dole sai ka gama ɗaya kai ɗaya to haka ba zuciya take مالك ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمان هكذا ما يتبت في سي بخاري دقى أني محمد صلى الله عليه وسلم كيوا لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن, من أن يمتلئ شعرا yace haka ma haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ce zukatan ɗayanku a tika shi da kaya ya rinka azabtar da shi ya fi mishi alkhairi a ce zuciyar shi ta cika da waka yace fa bayyana annal jawfa yamtali'u bishi'r shi to kaga wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shi zuciya tana iya cika da wani abu ko ba ga wani da yace da cika da da waka gwara ta cika da kaya ya ta azauta da shi ilai sanadiyyar mutun shi ya fi mishi alkhairi sama da ta cika da me da waka so da in wata cika da wakan to kuma an mutan Allah ba zai samu gurin zamawa. ashe zuciya tana cika da wani abu sai ce fa kadhalika yamtalu bi to haka zuciya tana iya cika da shubuhohi wa shukuki zuciya tana iya cika da shakka wal khiyalat zuciya tana iya cika da rufa'idu wa taqdirat allati la wujuda laha zuciya tana iya cika da kirdaro waɗanda babu gaskiya a kanta wal ulumul lati la tanfa'u da ilmummuka waɗanda ba su da amfani haka zuciya tana cika da shi yace wa idan tala alqalbu bidalika idan har zuciya ta cika da waɗannan abubuwan da aka ambata ja'atu haqa'iqul qur'ani wal ilmi alladhi bihi kamaluhu wa sa'adatuhu falam tajid fihi faragan laha wala qabulan yace lokacin da zuciya ta cika ta cika da shubha ta cika da shakka ta cika da rufa'ido ta cika da ilmummuka waɗanda ba su da amfani ba za su amfani da shi da komai ba to lokacin da alƙur'ani zai zo wanda alƙur'ani shine ilimi wanda yake cika mutum yake sa mutum ya cika a matsayin shi na mutum shine natsuwan mutum shine samun aljannan mutum to lokacin da ƙur'ani ta zo kuma falam tajid fihi faragan laha wala qabulan sai ƙur'anin ba za ta samu gurin zama ba kuma ba ta samu ƙarfuwa ba so da zuciyar ta riga ta cika da wani abu wanda ke halakar da mutum an fahimta ku yanzu abinda malai ke so nuna mai shine in kana so zuciyanka duk lokacin da ta ga gaskiya ta karfa to karka cika zuciyan da barna din dai har ka cika zuciyan da barna to babu wata gaskiya za ta shiga kuma kamar fadin Allah madaukakin sarki kalla barana ala qulubihim ma kanu ya Allah ya ce zuciyarsu ta riga ta yi tsatsa akan abin da ke aikatawa ibn jarir al-tabari alaihi rahmatullah ya rawaito har zuwa ga ibn abbas yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a duk lokacin da mutum ya aikata wani aikin laifi to sai a diga masa wani dugo kaman tawada a cikin zuciyarsa baki in ya tuba sai a wanke in ya aikata sai a diga in bai tuba daga wannan ba ya sake aikata wani sai a sake karawa to wani haka zai ta yi ya ta yi ya ta yi ya ta yi bai tuba har zuciyar ta zo mata cika da wannan bakin abu kaman tawaran sai a wayi gari la ya arifu ma'arufan wala yunkir munkaran sai a wayi gari bai san me daidai bai san menene ba daidai ba shi in kaga in abu ba daidai ba shine abin da bai iya yi ba duk abin da ya iya yi sunan shi daidai kaga zuciyar ta cika da me da barna kenan sai zama duk qur'ani duk hadisan da za ka karanta mishi ba zai tasiri a zuciya musu da already children ta riga ta cika da wani abu na barna yace fata'addatu wajawazatu ila mahallin ila mahallin siwahu sai samu a lokacin zuciyan an riga an kintsa ta an ja ta zuwa ga wani abu wanda ba na Qur'ani ba yace kama idza budilatin nasihatu liqalbin mal'anun min ziddiha la munfid la munfid laha fi kamar yadda in aka yi nasiha ma zuciyar da ta riga ta cika da abin da yake kishiyar nasiha to babu abin da yasa wannan nasihan ta cika wannan zuciyar yace fa innahu la yaqbaluha wa la taliju fihi sai zama zuciyar ba za ta karfi wannan nasihan ba kuma nasihan ba zai samu hanyar shiga cikin wannan zuciyar ba yace lakin tamurru mutaja tamurru mujtazatan la la musqawtanatan sai zama wannan gaskiyar za ta wuce ne kawai za ta bi ta zo ta wuce da ake cewa ta shiga ta kunnin dama ta fita a kunnin hagu amma ba za ta shiga ta samu wurin zama ba malai da wannan nema wani mai iya magana yake cewa nazzih fu'adaka min min sawana tal nazzih fu'adaka min siwana talqana fajanabuna hillun likulli munazzahin was sabru was sabru likanzi musalina man hallada al-lismi faza bikanzihi yace ka tsarkake zuciyanka ka tsarkake zuciyanka daga wani abun da ba mu ba to in kai wannan zaka hadu da mu yace fa janabuna hillul likulli munazzahin kusantan mu yana samun duk wanda ya tsarkake zuciyar shi ne don wanda ba mu ba ma'ana duk abun da yake gaskiya kana zuwa kusa da shi ne in ka tsabtace zuciyanka da da me da gaskiya amma ka cika zuciyanka da abin da ba gaskiya to baka zuwa kusa da gaskiya an gane ku to wannan yasa za ka ga za wani ka ga a ta a ce an ta mishi nasiha an ta mishi nasiha ka ji a ce sai ka ce shedan ha zuciya ce ta riga ta cika da barna ta riga ta cika da barna an fahimta ku. to wani kile ya ce to to to ya za a yi ya ake kaga mutum kuma ba musulmi ba kuma sai zuwa musulunta ai ƙarshen barna kenan ku mutum ya rinka kafirci ko ga mutum su gumin ɗan bid'a ne sai ga an karanta mishi ayan qur'ani ɗaya biyu sai ga lokaci ɗaya sai ga kamar an tashe shi a bacci ya dawo hayyacin shi mana ka ce ai akwai sirri ne akwai sirri sirrin shi duk abin da za ka yi a duniya ka tsarkake zuciyanka yi don Allah ko barna kake yi in dai har tsakaninka da Allah kana barnan ne a lokacin kai abin da ka fahimta shine daidai shi yasa kake yi an fahimta ku ba wai lokacin da kai ka san cewa barna ce kuma kake barna ba a'a har ga Allah kai abin da ka fahimta shine daidai kenan wannan barnan to alƙori ne na Allah ba zai taɓa bari ka mutu akan barnan ba sai ya mai da kai daidai kafin ka mutu wannan shine sirrin shi yasa Khalid bin Walid bai musulunta ba wahshi bai musulunta ba su abu su ba su musulunta ba me sirrin so lokacin da suke shirkan su abinda suka fahimta shirkan shine me shine daidai sai Allah ya shirye da su amma su Abu Jahal fa da su Abu Lahab fa sun musulunta me yasa so da sun san menene daidai amma suka take su suka dinga nuna mana kasar cewa ba daidai bane wannan kuma sun san daidai ne ai su Abu Jahal da su Abu Lahab ai baban Sa'ad bin Zaid ɗaya daga cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna ana cikin Sa'ad bin Zaid baban shi Zaid ai fa'an su ne ai ya ta jan kunnan su kullun yana musu waje har ya bar duniya ba ai aiko annabi a matsayin manzo ba amma bai taɓa bautan gunki ba kullum yana zuwa ka'aba ya mutuwa zai ce ku dai kun sani tsakaninku da Allah wannan ba shine addinin babanmu annabi Ibrahim ku daina kullum sai shi dai bai ce shi manzo so da shi ba annabi bane bai zo da lissafi ba shi yasa ba su yaƙe shi ba su fada da shi ba har ya mutu kaga sun san menene daidai amma suka kibin daidan saboda taurin zuciya da kunnan kashi sai Allah ya bar su akan barnan har su koma zuwa gari su haɗu da abin da suka shuka amma waɗanda su kuma suke yi tsakanin da Allah suna ganin shi ne daidai ba sun san daidai ne suka kauce suka bar daidan ba an fahimta ku sai Allah ya shirya da su yasa suka yi imani kafin su bar duniya suka mutu suna musulmai to haka ma yahudawa ta lissafa su Abdullahi bin Sallam su Sa'ad bin Mu'az su Salman al-Farisi musamman ma Salman al-Farisi ka duba man da ya sha so da neman daidai ha so da neman daidai da kan shi yake ba da labari addinin nasaranci yake kai in yana zaune ya ma wannan malamin hidima ya mutu in zai mutu ya tura shi wajen wannan malamin in ya mutu ya tura shi wajen wannan malamin har ya kai malamin shi na hudu da zai rasu yake mun ishara in ka mutu wajen wa zan je in ci gaba da yin addini na gaskiya so shi damuwa shi ne haɗu da addinin mai gaskiya malamin yake kai yanzu dai ban san wani malami wanda yake kan karantarwa annabi isa sau da kafawa amma ka kama hanya ta gabas a kone gari mai yawan dabinai garin larabawa ne annabin ƙarshe zai zo a wannan garin kaje in ya zo sai ka yi imani da shi da ya raba salman daga garin sai kamo hanya kenan yana zuwa bai san hanya ba ya haɗu da wasu matafiya 'yan kasuwa daga cikin mushirkan larabawa ya nemi su nuna masa hanya zuwa wannan garin suka ce za su nuna mishi hanya amma sai duk awakin da yake tare da shi in ya da ya ba su shine abin da zai biya su na su nuna mishi hanya yake ya ba su so shi gaskiyan da yake nima ya fi dukiyan da ya zo da su yana zuwa kuma suka ha'ince shi suka siyar da shi a matsayin bawa suka siyar da shi a matsayin bawa wannan mai gidan na ke siyar da shi wannan ya siyar da shi wannan ya siyar da shi har aka siyar da shi ma wani dan madina yana madina yana kan bishiyan dabino yana wa mai gidan shi aiki annabi sallallahu alaihi shigo garin madina ya dauko dabino nono ɗaya na dabino ya kama annabi sallallahu alaihi ce gashi wannan sadaka ne annabi sallallahu alaihi ce Allah shi karba sai tura masa abin shi suka ci yace na gada so shi abin da ya karanta a bible din su annabin bai cin sadaka amma yana cin kyauta wace ga ya sake ɗauko wani nonon dabino zai ide ce gashi wannan na kawo kyauta ne shi ma ce Allah ya karba sai annabi ya fara ɗauka sai ce yace na ga biyu ya zo ya zauna duk inda annabi sallallahu alaihi ya juya shi ma sai ya juya annabi yana kallon shi yace kana so kaga katami ne na annabta saboda kowanne annabi Allah yana turo shi da tam a bayan shi haka ya karanta ya gani annabi ya bude mayafin shi ya gani yana gani ya sa bakin shi sun mace wurin yan musulunta yanzu magana matsala ta biyu shine bahawa ne bawa ne dole sai dai a siye shi a hannun ma mai gen shi ko un yana da niyyar ya sayar da shi haka dai har annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ya siya shi to kaga saboda yana son ne yana son gaskiya addinin da yake na kristanci dan Allah yake shi gaskiya ko yake nema sai Allah ya shirye da shi zo har inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama garkin manya-manya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ka'ida saka duk abin da zaka ka tsarkake niyyanka kai tsakaninka da Allah Allah ne yake da wuta da aljanna shine yake da lada da zunubi ba wanda yake da shi ba Allah duk wani abu da wani zai maka zai maka ne abin da Allah ya rubuta naka ne duk abin da zai baka duk wata azaba da zai maka a ta ce karshe ce ya kashe ta ana zare maka rai ya gama kenan ba abin da zai iya maka kuma sauran al'amarin ya koma hannun wanda shine isa shine Allah Allah ya sa mu gane Allah madaukakin sarki ya datar da mu abin da muka fara dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam